يكفي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهدي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أكدك الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير القرآن من جرمى أولا لانا تا عشرين دقيقة وقت رمضان هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wa sallam daga masa zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku lissafin da tara emission yau muna shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a takbir a takbir a takbir kamar da zamani gani shugaba da yake adamawa domin tafsir bayan ya buɗe mana wannan tafsiri to an je adamawa an fafata an yi sanda sako ba adamawa ba sako ya hau da ƙasar mai kuma saboda shugaba zai wuce zuwa ƙasa mai tsarki domin ibada ta umra da kuma wasu aikace-aikacen addini ba umra kawai ba yasa ya rufe tafsir domin ya zo ya wuce amma kamin ya wuce sai da dan ajiye mana lokacin da noma za mu dan ƙara kamin ya wuce to muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi mun gabatar da karatu da halar na su kare gwarzo kamar da muka gabatar jiya jiya ya da tafsir da ake yi a masallacin Asalama. wanda yake mai tama a abuja zan inda kuke gabatar tafsirin mata akwai tafsiri na yamma wanda salakin juwa a kusa amma da yake gabatarwa jiya shugaba ya kai musu ziyara sannan ya ƙara su mutanen na sun zuwa hannun suka ce da ana yin shugaba ya zo ya ɗan ƙara fara kadan boko da gwamnatin marayu na ce ku ci gaba da addu'a abu da ne wani ruwa ta haɗe kuke ta kusa ɗan tattauna amma kafin da aka rufe wuce sai kashi ba rago ba Allah ya ta mana kuma kamar yadda na ta muku idan shugaba ya zo shi zai kaddamar mana da gudunmuwa ta tallafin marayu da ake tarawa kuma shugaba ga shi ko Allah ya zo kuma gobe asabar Allah ya da za a kaddamar da fara kaddamar da gudunmuwa zuwa ga marayu kamar yadda za ka yi gani tim na social media na gudan kasa su za su kawo mana ziyara karkashin jagorancin daraktar su ibrahim baba suleiman da zirgin sun je adamawa sun kai shugaba ziyara suka wuce taraba suka kai shugaba malamai ziyara daga nan kuma suka taso suka wa abuja daga nan kuma za a ci gaba da nautawa ta hanyar zuwa abuja sun fi ta daga nan kuma za a koma a ci gaba da kai ziyarar zuwa wasu wurare su ma muna fata allah ya kare su ya kai su zai kai su lafiya gudunmawar marayu da aka tara a yau akwai hafsat abdullahi lawan hafsat abdullahi ta kayan ko marayu ko kuɗi naira dubu da gudu allah ya taka masa da alkhairi Allah ya wuce ya ta albarka Allah ya wuce ya ta albarka idan suna da 'ya'ya, Allah ya musu albarka idan suna da iyaye a raye Allah ya musu albarka in sun riga mu Allah ya rubuta kamar su da rahama idan suna da miji Allah ya masa albarka idan ba miji Allah ya ba ta da kirki na kwarai haɗin sunna wanda zai zauna da ya zama irin na addinin musulunci ya girmama ta ya mutunta zaka to daga nan akwai aliyu da fido da fido ya aiko malaikun mutum yana da mutane ya fi yi yadda kwanzar yana jin kamar kamfani ne wata kira kwanzar sa su ma sun aiko malaikun mutum yana da yi. akwai salamatu ana salamatu ana su ma ta aiko malaikun mutum yana da yi. akwai al abdullahi shi ma al abdullahi ya aiko malaikun mutum yana da yi. sun mutu sun ba marayu dubu wanda da dubu da biyu Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya rubuce su albarka Allah ya rayuwar su albarka Allah ya tsare su da mugun da mugun da baka kaddara da mu da su Allah ya sa mu mabakaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna su dauki da ta shi alkiyama wani bawo Allah ya ambaci sunan sa ba amma Allah ya tare shi ya aiko marayu dubu wanda ne da dubu hamsin da biyar ya Allah wannan bawa na kana sa albarka ka yi sa albarka ka yi sa albarka ka kada shi su wani din bala'i kana shi da dukkan alkhairi akwai hadiza adamu hadiza adamu ta yi ko marayi gudun kudi naira dubu hamsin abdullahi bin samu hadi shi ma ya ko marayi gudunmuwar kudi naira dubu hamsin usman muhammad shi ma ya ko marayi gudunmuwar kudi naira dubu hamsin abubakar sani shi ma ya ko marayi gudunmuwar kudi naira dubu hamsin wayannan bayan Allah sun bai marayu kudu mata naira dubu da biyu ya Allah wayannan bayan Allah ka zuba zuwa a jannar da zai zura ta kiyama Allah ka wurayu wasu albarka ka zuciya su albarka ka biya musu bukatu suna alkhairi duniya da lahira ka tsare su da kowane shari to daga nan akwai wata baiwar Allah ta aiko marayu a tafa guda goma sha ɗaya da ce kuma ta san za yanzu ne kudin dangi ga naira dubu ashirin kash a sake haɗa wa marayu ya Allah wannan mata ka ba ta sutura a aljanna ya Allah ka ba ta alhariri da gidan aljanna mu da ita Allah ka sa mu sha ruwan alkawtara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai malama ta Lati Ibrahim malama ta Lati Ibrahim ta yi so marayu gudun mutum yana dubu talatin Allah ka saka mata da alkhairi da ruke ta albarka da tsare ta daga kowane irin bala'i wasu bayan Allah sun dubu su shida kowa a cikinsu ya ba marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ashirin su shida sun ba marayu gudunmuwar naira dubu ɗari da ashirin allah ka mutu albarka ya allah ka san ko da wane ne da wane ne allah ka biya musu bukatun su na kai ka tsare su daga kowane sharri ya allah muna da ka mu da suka jima ko aljanna da firdausi to daga nan akwai sadiya adam da gajere sadiya adam tun da gajere ta aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma sha biyar Allah ka saka wa malama kariya adam da alkhairi wai ƴaƴan ta albarka ta wuri ta albarka idan ba da miji Allah ka ba ta na kwarai wasu bayan Allah su ashirin da uku sun ba marayu gudunmuwar ne naira dubu goma goma sun hada wa marayu gudunmuwa naira dubu ɗari biyu da talatin ya Allah a ashirin da uku duka bari su wata su na aljannar firdausi Allah ta lafa musu duniyar duniya da lahira ka wuri su albarka daga nan sai wasu bayan Allah su waɗannan bayan Allah da taro da cikin sun haɗa gudun wani kuɗi naira dubu ɗari hudu da goma sha takwas da ɗari hudu ya Allah dukkan su kafin su Allah ka sa bin aljanna da zuwa zan ba su ka biya masu bukatun su a kai duniya da lahira idan akwai goro a ciki Allah ka bashi amarya mai tsoron Allah mai imani kuma ka bashi sanin shekaru yadda zai kada sai ya haɗa za ta yi ta bai nuna an ko ba zai fushi ba akwai alhaji aminu alhaji aminu ya yi so marayu gudu mai kudi naira dubu ɗari Ana ka saka masa da alkhairi ko dukiya ta albarka ce rayuwar ta albarka masu miƙowa na masallaci sun miƙo naira dubu talatin da biyar allah ka saka masa da alkhairi allah ka musu albarka allah ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da lahira abin da aka tara wa marayu gudunmuwa a yau naira miliyan biyu da naira dubu ɗari da ashirin da uku da naira ɗari hudu naira miliyan biyu da naira dubu ɗari da naira dubu ishirin da naira dubu uku da naira ɗari da wani shi na kuka ka tara wa yi a yau Allah ya saka muku ne Allah ya yuke ku albarka ku ci gaba maka wa marayu Allah ya rayuwar ku albarka ya yi ku albarka ku ci gaba maka wa marayu Allah ya tsare ƴaƴan ku lokacin da za su zama marayu ku ci gaba maka wa marayu Allah ya fi da Najeriya daga mala'ika da kuke ciki mu ci gaba da taimakon marayu in muna so mai makwabtaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna ta zuwa ranar tashin kiyama Allah ka gafarta mana kawo ɗin marayu 000 3753 zama yi da 000 3753 bankin jaiz bank Jibius offers and Less Privileged Foundation Kaduna. Allah ya kaka kowa da alkhairi. Na, muna rawa kada da gurin manajan da harkar na yanar gizo. Bawa Allah yana shi kwanta samu abin da aka sai zauna. Malam ne da gyari. Zama ɗalibi ne da gini, sauran karfi zuwa su ne samu ya kan da kuwa da kafa sai ta kuma da burani. to Allah ya saka masa da alkhairi ya saba ka da alkhairi gaba daya na'am da bello rijisto ya bai wa gudunmawa marayu amma ba marayu kuma ba dan jiya mun magana mun ce marayu gwamnati su ma suna can suna jira da daga daga kan ya fito ya ba da gudunmawa naira dubu da ya aika musu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yi wa dukiyarsa albarka Allah ya ma na su gwamnati sai a je a isar wa mararun gwamnati da wannan sako na bismillah da rama ina muka fara ina za mu tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. آية جابتها فوائد ما يكون كابر الجاع. نعم. كافرين suna tambayar manzo Allah shi kiyama za ta tsaya يسألونك عن الساعة أيام مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فأولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك فأنك حكيم عنه za ta cewa sai Allah ka ɗauki sarki Allah bai sanar da wani annabi ba bai sanar da wani mala'ika ba balle wani aljani sama da ƙasa babu wanda kiyama za ta cewa sai Allah to amma duk an kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alamomi da za a gane kiyama ta Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana a hadisi da dama za mu faɗi wasu daga cikin waɗannan alamomi ba don komai ba saboda mu ƙara ba, mu ƙara shiryawa alama ta farko da suke nuna kiyama ta kusa shine aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabawan wanda Allah ya turo da Allah ne kadai san shi. su ne na ƙarshe daga kansa an gama sai kiyama wannan ya da kiyama ta mutu ko ta fita ba wannan zai kiyama ta mutu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ba in su ala wa sa'ata hadini an aiko da tsakanin da tsewar kiyama kamar haka sai ya hada ya tsoro guda biyu idan wannan shi ne shekarun duniya to dai nan aka aiko a dani dan abin da ya saura bambanci da ke tsakanin yatsa ya da yatsa da tsakiya ai kana da hankali ne ta fara tsaka da kayan alama ta biyu tashin kiyama shi ne mutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuwar manzon Allah alama ce da take nuna kiyama ta kusa dan ya nuna daga lokacin ba za a ƙara ganin wani annabi na taka wannan kasar ba har kiyama ta tsaya alama ta uku da ke nuna kiyama ta kusa ta tsaya shine ƙarewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sanda sahabbai suka ƙare ya zama wannan duniyar babu wani sahabi da ya saura da yake kasa wannan kasar alama ne ya ta kusa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake taurari su da cikin sama idan taurari suka tafi to abin da aka yi wa sama alƙawari na rubewa zai same ta sai ce ni kuma ni ne cikin sahabbai na idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan na tafi na barku abin da aka yi musu alkawari zai same su na tubitilu da matsaloli zai same su ya faru kuma ya faru ba sai maza Allah ce to sahabbai na kuma su da security na al'umma ta da sahabbai na sun wuce to abin da aka yi wa al'umma ta alkawari zai same ta na tubitilu da matsaloli har kiyama ta tsaya su daga nan kuma za a fara aiki da wutawa har kiyama ta tsaya saboda haka ƙarewar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alama ne na kiyama ta tsaya alama ta gudu shi ne sassan sarrafi bayan kurfegar turawan mulkin mallaka yan yaƙi garin mutane da kama sun yaƙi ƙasashen musulmai sun ba mai ƙasar falasɗin baitul maqdis ya koma ƙarƙashin su to musulmai za su zo su yaƙe su a buɗe baitul maqdis a sake ƙwato da bidil wannan kuma ya faru bayan tura mulkin mallaka sun da falastin daga baya aka yi tado wani da ake son salamu dinin ayyubi salamu dinin ayyubi shi ne sultan na farko na kasar masar shi ne ɗan adam na farko da ya mulki masar da siriya a lokacin ne musulmi salamu dinin ayyubi shi ne fara wannan yemo balaji tun yana karamin soja har ya babban soja har ya zama general yema ba za da sojojin musulunci ce sai mun kwato abin da turawa su kwace kuma haka ya yaƙe su sai da ya kwato baitul bakle ya kwato masjidul aqsa wannan alamar da manzon Allah ya faɗa ta tabbata kamin daga baya bayan shekaru musulmin sake yin rauni a sake ruwa a sake mamaye su halin da ake ciki a halin yanzu amma shi ya kwato a 1178 shekara ta takwas a wannan shekara ya kwato masjidul aqsa ya kwato baitul maqdis wannan ba alama ne ya ya tana da tsayawa alama ta biyar manzon Allah ya shi ne fadlu qustantiniya qustantiniya da ake cewa qustantinople qustantinople Lallai istanbul a halin yanzu a cikin kasar da constantinople da akwai da za a bai da duniya ta zama kasa ɗaya turawa da kansu suka ce da constantinople ne ya kamata a jakar kafikan da duniya saboda inda istanbul kake wani wuri ne da yake kamar tsakiyar duniya haka don ne tana tsakanin asia da europe wani bangare na ta yana cikin europe wani bangare na ta yana ina yana cikin asia sannan wanda aka taɓa samun headquarter ta dangoli guda biyu ta zauna headquarter kiristoci na byzantine ta taɓa zama a wurin lokacin da ake kira wurin constantinople inda tun daga duk ƙasashen italy da ƙasashen jamus da duk inda kiristoci duniya suke nan suke zuwa su kai ziyara nan da headquarter zamanin kawar fasaddi duk duniyar kiristanci ta kashin su take kuma aka yi ta a gari yana bakin ruwa nan ruwa nan ruwa ta baya dutse ta gefe ɗaya za a iya shiga gari amma a Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin musulmai albishir cewa tsaya ma za ta tsaya kafin ta tsaya za a samu musulmai ƙarƙashin jagorancin wani sarki madalla da wannan sarki madalla da mabiyansa za su ci fuskanci da sun da yaƙi su kwato ta wanda ya sa sarakunan musulunci da yawa sun yi a tarfe sarki ɗan ɗaya har guda ashirin suka yi ƙurin su kwato fuskanci da sun a sarakunan musulunci a bayan gagara saboda gefen da za ka iya zuwa mata an yi wasu irin katangu wasu irin garu wasu irin badala da a wannan lokaci a duk duniya ba makarin da zai iya rusawa saboda ka ko idan kuka zo ta wurin ta katanga za su rinka harbi da kibau duk yawan rundunarsu ko dai ku mutu ko ku haƙura ku koma ana nan haka ta kabo na sarki da ake son da muhammad shi wannan sultan muhammad yana yaro karami dan shekara cikin da ya aka ba shi ya zama shi ne sarkin daular musulunci ta duniya gaba da wani lokaci ta wata mai kaya. yana da shekara cikin da ya duniya tun yana karami babansa ya taɓa ɗauko shi ya kawo shi bakin garin kwasfatina paul ya nuna masa wannan katangar yake kaga wannan katangar ita ta gagari ya rusawa salatuna daban-daban har sama da ashirin sun kara rusa ta dan yake ba mun da na girma na zama da sultan to wannan katangar sai ta kasa yana kuma shekara ashirin da ɗaya aka bashi ya zama sultan daga ran da aka da daga da ya fara shirye ya kai hari constantinople a shekara biyu ya zama shiri ya je ya kuma ya yi fijin garin aka aka ƙargari ba shiga ba fita daga waje ana harbi wannan katangu su suna harbi ana ɗauki ba rani ya ɗauki wasu sojoji cikin jiragen ruwa su ma suka zagaya ta baya ya sa aka yi masa hanya ta bayan dutse da za ta hauro ya yi abubuwan da a lokacin ba a tunanin akwai ɗan adam a duniya da zai yi wannan amma yana ɗin shekara ashirin da hudu da kuma haka aka yi cikin taimakon Allah ranar ashirin da tara ga watan fotin 1453 bayan ya da garin ya tsara garin da kwana na daya har kwana hamsin da biyar abinci ya kare a garin dole su fito a yaki sojoji nan an yi ɗauki ba daɗi amma a wannan rana Allah ya ba shi dama aka yi kafin tsatsaniya aka samu shiga wannan gari wannan babbar coci da ake cewa a Ethiopia wanda ya kara da ana a cikin ta ta yi shekara ɗari tara da gina ta ana yin bautar addini na tarihi a ciki daga ranar ya mai da ita masallaci sai da aka yi shekara ɗari bakwai ana sallah a ciki mun taɓa zuwa da zuwa yau tare da shugaba ana nuna mana ga inda da ga kuma abin zai ba ku sha'awa shekara ɗari bakwai bayan da tura mulkin mallaka suka kawo wani kamar mustafa ga dasa wa wanda shi ya da duk wasu alamomin addini a ƙasar turki ya kai da matsayin da kiran sallah ma yake ba za a yi da larabci ba sai dai da a yaki yaren turki kawai da ya zai yi kiran sallah kawai zai ta kunne ya ce allah mafi girma wai kullum sallah ne da ne yake biyar ya halattawa kirista ya auri musulma ya halattawa sa mata hijabi mata na zanga-zanga musulmai sai sun sa hijabi har da uwarsa a cikin yake da na tsaro su zule musu wuta akwai wanda ya sha jiya ya yi shafi da asuba kawai ya farka sai jini na bayyana kira sallah yana a salatu kairu min an ba bakin da yake ma haɗa sautul munkar wai kiran sallah shi ne sautul munkar ina a al-aswat da sautul hamid da sautin jaki yake fada da kiran sallah aka ce ina ma huwa mu'azzinu yu'azzinu li fajr wa yaqulu asratu qarib min an-nawm wa tagri ya bada umarni duka masallacin wai ana tsari ne to a wannan lokacin da sai aka maida wannan wuri ya koma gidan tarihi ya koma ne gidan tarihi tsawon nan shekaru sannan muka jere da shugaba wurin gidan tarihi ne za ka jere ka abubuwan tarihi da musulmai da wanda ba musulmai ba da kowa da gani ne ana zuwa ana kallo ka ga gidan da ya kai shekara dubu ɗaya da ɗari biyar yana nan tsaye da kama kusa bayan sun shugaban ƙasar sarki ne ziyar bagan yadda kai ba wani gidan tarihi amma yadda shi masallaci a cikin gaba da sakaye za ka ana tarawih ke ta hajjiriya Allah ya taka masa da alheri Allah ya kara karfafa ko ya kare to kusan da yake faruwa wannan buɗe tsananiya da aka yi aka buɗe ka alama ne da ya mata kusa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama ta shida zawali jibali makka duwatsun maka annabi ya ce wata rana za a neme su a rasa za su tafi sahabbai suna taba mai da dukiya za da yi yanzu da wato suka riko mu jima. ina ta bari umar duk su mafi girma a cikin maka an ruge shi an kwace shi gaba da yanzu an gina manya-manyan hotuna wurin duk ya tafi kawai da jima? sai a dalilin wannan adabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam alama ta bakwai da Allah yake duru ma bani maka kamin kiyama ta tsaya za a rika yin dogayen gine-gine a cikin garin maka ta zo kuma ta zo ba je ka ga zantar hotel duk najeriya ba shi ne tsawon sa duk gidan da ke najeriya ba da wani ne gaba shi zantar hotel ga dogayen gine-gine ana yi damar ɗan gane ne haka na hawa biyu shi ake ce dogon gida saboda lokacin da aka yi bikin maka ba gidan da ya biyu tsayi zai dai hawa biyu to a zantar jikai na na taɓa soka ɗaki hawa na arba'in da hudu me wanda yake gwada maka abin da aka faɗa da ne alama ta takwas manzan Allah yake kushu tijara kasuwanci zai yawa a duniya yace hatta ilu al-mar'at tu'inu al-mar'atu zawjaha ala tijara har sai mace ta ta ga zo mu ta kira miji ta kasuwanci ne zuwa magana mace da miji ta kasuwanci yake ba Abuja mata masu zuwa da mata kasuwa suke zuwa Dubai daga Najeriya da tafi China su taro kaya su tafi London su taro kaya ta tafi asibiti a bankiwa ta taro gwal ko ina suna rausawa a duniya alama da rike yama ta tsaya kasuwa ko ina ko ina ta yi shago gida shago masallaci shago coci shago kai wani rin hada makamarta an kan maka ramar da shago alama ne tsaya na suna da tsaya ga rukiya a nan abin abin da ke a madina ban iya ita ba akwai shaguna a wani ana kasuwa a wani makabartar da ke a kusa da masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alama ta tara maza Allah yake maza za su zama yanka maza za su zama yanka yanzu zuwa suke ta mutuwa maza ne ta mutuwa alama ta goma maza Allah yake mata za su yawa mata za su cika duniya hatta ya kuna da kamfi na ma'atin alƙayi burwani Ta an kai matsayin da mace guda hamsin na nufi guda da yake guda da ta daga matan shi zuwa ƙarnan shi zuwa yayin ta mata zuwa gogo zuwa ya kuku ya kando ya gwargwar ya gana ya ya ya ya ya Ta an kai guda hamsin na nufi guda da yake guda da ta lokacin ya zo zo bai zo ba kowa cikin wannan an ce ya yake wanda ya uwa mata sun suke ba da wahala ina ba su sai ka sami mutum goma wanda baban su ya mutu amma uwar su nan kamin ka samu guda biyu ko uku wanda uwar ta mutu uban yana lokacin yanzu alama ta sha ɗaya manzo Allah ya ce ridan abu kuma mata ha za a kai lokacin da ƴaƴa su ke mulkin iyayen ƴaƴa su ne iyayen gidin iyayen uban shi ne bawa ɗan ba ɗan ne bawa shi ba an zo ko ba zo ba suwa ke wahala kan yayan ne iyaye yayan suna wahala da iyayen ina da yaya da iyayen bar ya aure iyaye da yaya uba da ya cikin bakan wahala ya kai shi galmari ya kai shi firamare ya kai shi sakandare ya kai shi jami'a ya cikin bakan yi rayuwarsa da ta kan yaron yaron yana graduation yana samun aiki ya zama darakta abuja ya samu sai ko haka ya auro to daga nan uban sai dai labarin ta waya قيامة وأنت غرب الفاتح القراتة الآلة manyan na arziki a birane. to masu gidajen daga ƙauye su zama an kai lokacin ko ba kai lokacin ba manyan masu wurin da yan birni ne ya wuce su ramana ɗan ina ne duk da ba da ne amma da annabi ya ce hana ne ba shugabannin Najeriya daga birni suke daga ina mai girma shugaban kasa daga Muhammadu Buhari daga kasa da yake daga ina shehu shagari daga kasa da yake daga ina shagari wani kawai a cikin abin da ko kai da ka ce shagari ka san da yake da mai girma mutum adamawa su da abin nan a cikin abubakar dan adamawa ne dan ina ganye wajen rusan cikin ba duk ne ke fanfaso daga ina ke daga kawai gasu ce daga ina ke daga kawai sanadalar daga ina ke daga kawai wanda ke bayan da ɗakin gari daga ina ke daga ƙauye sabuwar daga ina yake daga ƙauye mai girma goje daga ina yake daga ƙauye kashari in ji ana rafa shek abdullahi balalau daga ina yake duk wani yare da ke jikin zai zo sai da ga ka ta fara gida mai gida an yi dogon cike da kawai yake in ka kawai da babban shugaba an an yi bincike daga ina yake alama ce ta kiyama tana nan da kiyama alama ce ta kiyama ta sai ana ga ba ta shugaba ce ta kasa da ma daga kauyen su ne fito ba daga gobe ke ba kuma siya ba ga ji a kama gada an yi wata matsalar da kwallo bayan ke kaji kiyama ta haka yamma ita ce alama ta nawa ta goma sha biyu alama ta goma sha uku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shine mautul qu'ud wa zuhur kusur za a nemi ku'uru a rasa sun zama ba kowa ba su kudu su ne masu daga kodi waye ku'uru. su manya da suka yi wa ƙasa hidima suka yi wa al'umma hidima da su ya kamata a ce ƙasa ta girmama za a rage zuwa kowa ba suwa ne da tukuru yan amore da ba kowa ba ba daga gidan kowa suka fito ba ba wani matakin ilimi da suka kai amma suna da wata dabara cikin da barbaro duniya su ne manya mawaƙi ya fi farfesa da yadda an zo da su zuba zuba ina da bai tsakanin da Allah mawaki ya ji mahadin Qur'ani da raja a ila nan da ilai an zo lokacin ko ba zo ba mawaki ya bai babban kuma malamin daraja a wurin da ilai an zo lokacin ko ba zo ba dan kwallo a ce shugaban kasa da kansa zai gare shi ya dawo daga gaba ya ciwo kwallo amma ta wajen mahadatan Qur'ani da suka je suka yi musabaka suka dawo ba amma sun dawo ba ko shi amma mana lokacin gaban bai kai gano ba tura ba kowa ba amma ɗan bol in Allah ya ba su sa'a suka jefa na san lokacin da zai kana cin bol a Najeriya shi kuma kasa a wancan lokacin bai ba jira sun da wasu suna sai ke haɗa shi kowa da kowa da yasa a haɗa shi ke a madina na shugaban Najeriya a madina Najeriya kika muna kai ka gwamna muna kai Najeriya ka fi da mun kunya ka ga darajar kasa ka ka ka ka ka ka ka ka amma a shekarar kuma mun je mu samu gasar Qur'ani ta duniya ɗan Najeriya ya zaga a ido sisi ɗan Najeriya ya zaga duk duniya ba da farare da baƙaƙe da wankan tarwada har da wankan kwadori a kudin ɗan Najeriya ne amma da suka dawo ko shi a ranar da zama da gare su ba su waɗancan cewa aka kowa ya zaɓi garin da za a gina masa gida har da gudun tarayya a Abuja wannan shi ne zuhurul tukulu mutu mutul ku'ud kafin kiyama ta sai abin da zai faru kenan Ɗan tirama. sai ka zama farfesu a jami'a kai shekara tamanin kana bincike har kanta ya kore amma an kaɗi fifi na ba ruwan kowa da kai amma ya ɗan wasan kwaikwayo zo haka za a tashi ana layi ana kallon ta kamin ya na fata ya ji annabi muhammad yi wannan ai ya kamata fara hana kaya kamar ya ta zuwa goma gida alama ta nawa alama ta goma sha hudu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace in aka lokacin da ita ce zarfai uduwalar dukiyar ƙasa wasu takardaru su kaɗai ke shiyari nata an bar jama'ar ƙasa cikin wahala wani ɗan gurun da mutane ɗan kaɗan amma dukiyar ƙasa tsakanin su kaɗai take je yawa talakawa da ke ƙasa suna cikin bala'i ban ne yake faruwa ba wasu kuma a gaba suna nan jirgin da suke wani yana nan ya buɗe aljihu duk ƙarshen wata sai biliyan bakwai da ɗigo tara da ƙaramin ɗigo uku da to kiyama ta kusa ta tsaya mun samu nawa na sha biyar idan amana ta zama ganima kaji an daga mutum jirage na zuwa na ta jimurra Ban gada na ta jimurra kaga mutum ya zama gwamna ana kai ana kai yan wanshi murna ana kuka alhamdulillah ta fado gidan ku kuka ko hai da Allah dai a cigaba da tunawa da ku wato ana ganin amanar da za a danka masa ba ganima ce da za a raba har yan uwa da dangi da abokan arziki ana zuwa taya su murna alama ce ta kiyama ta kuka da idan ka ga alama ta goma sha shida ko sha bakwai idan ka zama kuɗi ya fitta zakka ya gagare shi sai ka ce tara ko ka gaba shi yayi kamar zai shirye kasa yayi kamar zai shirye zai ƙyar zai shirye ya mata kusa ta tsaya alama ta goma sha bakwai in ka tsara da nan ilimi don duniya ba don Allah ba to kiyama ta kusa ta daya da ana mafi masu neman ilimi yanzu da na bautan da na addini saboda da ake nema saboda duniya ana raka yana faɗa mai wani abubuwa masa waya yake cewa ana gabar kasa da domin fahimci mai zuma na tashi take ki mu ma dole mu koma makarantar da mu samu da wani masallaci mu gure ka wanda da za saboda yake da wani ne alama ta goma sha takwas in ka ga ana girmama mutum ba don Allah ba sai ana tsoron sharri sa ya mata kuma tafiya kaga mutum ya zo ana tafiya maki sai ya wuce a ce zan ci a cikin me yasa baka fara da mata ta Ke ita kenan an girma maki dan Allah dan ya ga girma maki dan tsoron sharifi to ya mata kusan sai ya ji da Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama ta goma sha tara idan ka ga mutum ya yi wa matarsa biyayya ya saba horo duk abin da matarsa take so haka za a yi uwarsa ba ta isa ta sa baki ba matarsa ta fi uwar shifawa a gidan to ku jira kiyama to yanzu kiyama da kasa abuja za ta fara kiyama ta biya yau na koko da uwarsa da matarsa wajen ta shifawa ai bahaushe addu'a yake yi yake cewa da ta haifi ɗan boko tsara ka haifa masa ta saboda ɗan boko ba ruwansa da masa. sai wa ce a akwai wata ba ke all family issues a an da hajiya uwarsa tana cikin family gaba da shi ita ba tana an dawa an da hajiya na gaya muku wanda matar da ta rike kafa suna zaune a abuja nan tare da uwarsa kawai ta zo ta kane ta ce ita da kayan da ba zai yi ba ita ba za ta zauna da uwar ba ni ba zan iya zama da ita ba yau na zai yari da karama ta sani hawan jini billahi da shi ba zai yi ba to ya kike so ai a dauke ta da ta koyi mana da ba Abuja wajen zama yin sunna ne kuma da karambari da iya yi ta to billahi da shi ba zai yi ba wai zai sai samuwa to inda ke haƙuri Allah ya gani na yi ya ba ko kokari na to amma hanya na kuma ke gaba wai Allah ya gida yawa hukumar rahima ba Allah ya ce da ta dawa sau da kira bari da aka ta kawai aka sake da tsohuwa ka bai da dau inda ko na wanda ya ba ta samu inda hakorin da sai yayi gaji saboda ka rike baka nama ba da za ka cije ka sai amma allura kai tsaro ta aka danna bayan uwar ta koma kawai kun san mai matar yi sai ta sa aka rinje wurin da uwar da take zaune a fatin da ɗaya aka sake tayi aka sake kafe aka sake kayan bandaki aka sa security air condition aka aka aka aka aka aka sai ka ɗauko wata daga ƙauye sun kuma ka kawo ɗaki yanzu zai je ofis ya biya kai da wata ta fitar tare yanzu da aka so ka kaba takarda da biyu aka ce ka rubuta listin yan mutu za ka sa wani cikin ba za ka sa ta ya mata su ka tafiya alama ta ashirin wa za ta rika huwa a ƙasa a bamu idan ka ga mutum matashi duk abin da zai sai ya yi shawara da abokinsa amma ubansa bai zai ke ba ba wani da uba amma duk abin da zai yi abokinsa ne zai ba shi shawara uban sai yin shi labari zai sai sai ya yi gini har ya kare yawan bai sani ba amma abokin da tun daga zanen gidan da ma anguwar da za a da duk abin da za a yi sai ya sani zai ne ya rike har a sa ranar aure uban bai sani ba amma abokin da shi ne ba da ma ya za a wuri yarinya to wannan alama ce ta kiyama ta kusa da alama ta ashirin da ɗaya idan kayan kiɗa kiɗa suka yawa a duniya kiyama ta kusa ta tsaya alama ta ashirin da biyu in giya ta zo kala kala ga ta ruwa ga ta kwalba ga ta roba ga ta tukunya ga ta randa ga ta tsotso ga ta kyaka ga ta sursuna ga ta ga ta ga ta ga ta kiyama kawai ta kusa ta tsaya yau jiya haka san ba kai kana zo da zabo mu gaggawa ba san ya ba kai sai ka ɗauka san sai baka san wata gunda ce mai karfi ba sai yana kokatan ka ga fara bilinke bilinke da ido ta fara kama shi a wannan lokaci alama ta ashirin da biyu idan mawaƙa mata suka yi yawa iyaka ta kuma ta tsaya mawaƙa mata da mawaƙa mata sun taɓa yawa a Najeriya game da kowa ba ta kowa wani wani kowa wanda samu mutum magidanci wani hada shi ya zauna yana saurare magidanci da tiyo ma wani yana kada kai ana ɗan wake a ba yaya zan ce shi ne ina jin kunya dole ne in nemo cokalin silba in ce shi da ɗaiɗaya shi dole haka yana haka zai ci gaba dole akwai rage hankali alama ce ta kiyama ta tsaya alama ta ashirin da hudu kuke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al yace la taqumu saa hatta yumna al-hajj Ba za a ce kiyama ba za ta tsaya ba sai an samu shekaru da ba za a yi hajji ba sanda a dabe da magana duniya mamaki nake ya za a yi ba hajji ya za a yi ba hajji kafin kiyama ta tsaya san an dab ana kusa da a kuda kaho mutanen ba sa son zuwa ne annabi ta ah, yumna alhaji suna son su je hana su zai a ce ba mu yadda kowa ya ba ga kada kuɗi ga guzuri ga jirgi ga kori kana ji kana gani kana ka zo da kakura annabi ya ce kiyama kamin da zai wani ya ba malamai da suka zo shirin annabi suka ce wata kila saboda abu biyu ko saboda yaki da zai taso ko a saudiya ko kusa da saudiya yadda mutane ba za su yi yi aikin hajji cikin kwanciyar hankali ba dole a hakura suka ce ko kuma wata annoba ta cuta ta taso wata za ta hana mutane zuwa sai yakin ya kare ko annobar ta lafa sannan a ci da aikin hajji shi ne la ta komu sa'a hatta yi na hajji iyama ba za ta tsaya ba sai an dakatar da aikin hajji wannan ya tabbata ko bai tabbata ba an dakatar ko ba dakatar ba adawa ta ashirin da shida mutumin kirki ne amana za ku gaba a kansa in dai kana da amana kana da gaskiya to ba a ta yanzu da za ka samu matsala yanzu da za ka ji an ce kai mugu ne masa su mutane su ci abinci suka ta hada hada yanzu na wa ake so ɗan gundun-gundun kamin kiyama ta tsaya manzon Allah ya ce yukhawwalul alim ويصدق الكاذب ويصدق الكاذب ما يقدر يطلع الجين da zai cuci al'umma shi ke da farin jini wanda zai yi gaskiya ya tsare dukiyar al'umma to wannan shi ne zai samu matsala ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ya zo ko bai zo ba alama ta ashirin da bakwai idza dhiyat al-amanatu fantazir as-sa'a قيل وما إضاءتها يا رسول الله قال إذا وصل الأمر إلى بين أهله فأنت ساعة ما زال صلى الله عليه وسلم في ذاك بيت الصعبانة ثم بقي يا مكان السماء يزيد ذلك تجد بسرعة أن تعبانا. للقرآن صعبان بن يزيد يا رسول الله يا رسول الله من الأخوة تعبانا. maza Allah ta na sanai sai na kun ga ta kare da ta da yake ba amma shi ya kana da kun ga mu farawo amma shi gare da ba za ne farawo shi ne mai gani ya za ya gane ta ta ta ga mutum da bai san ciwon kai ba matan sa ma kamata a kawo waɗanda za wanda zai zo mana jin mata gidansa sai ka dace ya zama kan majalisa shi zai ba da shawara ya kasa za ta tafi ko ya zama sanada in kana hira da shi ka ji duk rukunan sakare ba wanda ya shi san sakare ba yana da rukunai to duk rukunan sakare da jarukan sakare ba wanda ya shi ko ba yadda ka iya shi ya ba ta tana jan da alama ta ashirin da takwas idan ya zama ya ta kallon murmurin ba duk inda ka nuna ne ko ta ta ta ta sun wai muza zaka ji suna magana wa ne ne wai muza ya rasulullah الرجل التافه يتكلم في شؤون الأمة kaga mutum ta wata kaskantacce watakila mazinaci watakila ɗan luwaɗi ta karai da bai da alaƙa ko wata iri da Allah amma wani shi magana akan madadin mutane in an zo harkar siyasa wani shi ne magana malamai sun yi zuwa sun zo kano da jiki to in ba haka ba me ya kawo malamin sa siyasa me ya kawo malamin ya sa baki me ya kawo malamin ya sa baki a harkar siyasa ke waye ne ka ba ba na na ji malamin kan magana kan siyasa waye waye ne magana kan siyasa in malamin kan magana kan siyasa eh ka kira rigar ba da ta ta mutunci ka shigo wasu yanzu abin da ke faɗa masa shi ma sai da shi da rigar ka mutum je zama ɗai iska ka ta ce ka fage saboda haka har ka shi ɗai ka ce ba mu ta ka amma su za su shugabance mu da mu da malamanmu da iyayenmu da matanmu da ƴaƴanmu da masallatanmu da makaranta komai namu muna karkashin karkashin su amma kuma ba za a samu cikin shirki ba sai ɗai iska da shi da rigar wallahi ba wanda ko mai shiru mu daina faɗa wa zai faɗa to in ba da ba yi magana ba wa zai yi magana su wa suka saba a cikin al'umma in ba malaman ba shi ya sa kowa ya tabbatar da cewa ya yi ƙuri'a ka tabbatar ka rubuta ka tabbatar ka ne ka tabbatar ka rubuta kana da kafin rubuta 2023 tana da bambanci da kowace shekara siyasa tarihin Najeriya. Amma ku san da wannan ku san da wannan. Sunan zaɓen bana halinka ya nuna ka. Ba jigar wani da za ta maka. ‘Yar halin halinka ya nuna ka. Sunan ka ke. Halinka ya nuna ka. Ba ruwanmu da aljihariya ta ba ruwanku daga wani gari gari ko daga wani a kan ruwa damuwar ku mutumin kirki mai tsoron Allah da zai shaki wannan al'umma duk sunan tafiya su daga nan ko daga ina ya fito amma ya zama ne mutumin kirki da shi za amfanin amfani da canza damuwar da muke kuma a da ya gaya mana bar ra'ayin kun gara farin da yi da mai da kafa ko da hannu da me ake dangwalawa ba ku gane fasara hadisi ba man ra'a minkum munkaran falyughayyir idan kaga shugabanci ya lalace ana ba da amana ga wani da dace ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyama ta kusa Wai da alamomi da na faɗa mana guda talatin kaɗan ne a cikin akwai alamomi sama da alama ɗari da talatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi mafi yayi wa mutum bayyana waɗanda ba su bayyana ba sai manyan manyan alamomi su kuma hatsarin su in ɗaya ya faru da safe ko da magana da yamma a ranar da ya zai faru gobe ku jira ɗaya da safe a gobe da yamma ku jira ɗaya da zuwa su da sun fara zuwa an gaba ba chance ta shiryawa da sun fara zuwa an riga an kammala duk waɗanda za su yi mana hannun sarai sanda ta haska mana sun riga sun tabbata sun bayyana abin da ya saura mu gyara mu bi Allah da madaukakin sarki za mu samu lokacin da za mu ambata duk gurbin da cikin manya-manya. amma dai wannan gaba ga shugaba ya albarkaci wannan majalisi namu ran gari ne duk akwai gajiya da abubuwa a dole a fara kada dole a kalmomi kaɗan yau mun ziyarci gidan birnin na Suleja inda aka yi waɗannan kurkuku maza wa'azi sannan yan kurkuku mata kuma aka kara su su ma aka yi wa'azi bayan gaba yi wanda abu ya ba sha'awa suna ta ne a gidan kurkuku har su suna suna ta ne an nuna mai yan gidan kurkuku da sun sauke alƙa'ari da ba a gidan kurkuku na ga wannan zuwan mu adamawa mun je tare da shugaba prison na yola yan kurkuku da sun shigo ba su yi alifin ba'u ba sun bar alamomi ba da zaku alifin jima'i da wani aiki zai gara yan kurkuku wanda za ka gyara kamar suna bayan da muka wuce babban masallacin juma'a na shirka a mamar aron da ke zuba inda a nan gaba da sallar juma'a shi ya sa ma masa ɗan sauke hannun kaɗan ba fito wajen karatu an fara karatu daidai kan lokaci ba duk da haka zamu rubuta shugaba ya fada mana kalma daya ko biyu ranka da ta da mutum mutum mata a tafi a tafi مستمع والخوض والصلاة في متابعة السنة ومع أمره رسول الله والبيئة كل الرشاد ومن اتبع هواه فقد ذله الله نحمده تعالى اتبعنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونزغ الأمة وجاء رسول الله حق بهذه حتى التوحيد الله عليه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أما بعد babban sakatare janar da wannan kungiya kuma jagoran wannan majalisa na tafsiri فإذا da أحمد ahmad sauran yan fara wannan fuskoki masu daraja da ko'ina da suke zuwa halartar wannan taro babban bakon mu na musamman wanda ka zuwa kawai na gudanar na ce ga munan za mu halarci taro na tafsirin shek muhammad kabiru haruna babbe yake zuwa abin da yake shi ma ya rubuta zai zai kasance tare da mu don mu tafsirin tare shi ne gurin madadin da نعمل إذن مرض مرتير كان تعرف طبعا yan kowa duka daga ko'ina ina farawa da son bin mutunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba mu shakka wannan majalisa da sauran majalis din mu da ake tafsirin alƙur'ani a ko'ina a Najeriya wannan ƙungiya ta tantance a yi mata addu'a ta musamman domin da ake fadakar da al'umma ake wara da kansu su tsara sanin mahalicinsu su san cewa su musulmai ne kuma su yi wa ƙasarsu addu'a wannan abu da wannan ƙungiya take yi babu shakka ƙungiyar ta cancanci a yi mata addu'a kuma a ƙara rike karantarwarta ina addu'a irin wannan majalisa da sauran majalisar su Allah ya sanya albarka da ina ƙara yin addu'a ga Sheikh Muhammad Kabir Warma Gombe Alaramma da sauran su wurin ƙara jan hankulan al'umma musamman tausayawa marayu marayu nan ba su Allah babu wanda lokacin da yake barin duniya cikin kiyaye da ya shirya cewa zai mutu ya bar ɗayansa shi ya sa sauƙiya maraya sai ta kaddara wa kanka za ka fi gane yadda ainihin wato yadda lamarin a duk lokacin da ta kaddara wa kanka cewa idan ta mutu ka bar ɗayanka marayu masu rauni ba za ka zo su وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا البدع إن الذين يأكلون إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا نعم وسيصلون سعيرا saboda haka idan ta kaddara yau ranar sallah kowane mutum da yake da yaya zai dinka wa ƴaƴansa kayan sallah kuma za a yi abincin sallah a gidansa kuma za a zuwa da gina masallaci idan yaro ya yi gari ɗan shekara uku ɗan shekara hudu ɗan shekara biyar ɗan shekara bakwai babansa ya rasu kuma babu wanda ya kula da wa zai ɗan shafin kayan sallah wa zai ba ta abinci wa zai ba ta tarbiyya idan ya tura na sallar sai ne ta hanya ya ga yara ana sauri yana tafiya masallaci ne kowa test test test shi kuma zai yi jirgin kansa me yi wa Allah ne bi hmm. ba zai biye ba a wannan lokaci al'ummar musulmi ya kamata su kula da shi in ba haka ba sai waɗanda ba musulmi ba su sauke shi su kula da shi karshe su canja da kaji ke sa wannan kungiya suka zauna muka lura wajibi ne biyu wani tunani a kan ƴaƴan nan ba ga shi na shek muhammad kabiru wani rumbe sarki ilabi shekara dubu biyu da goma sha ɗaya lokacin allah bai mutum shi gaba kafin akwai tali na zama shugaban wannan kungiya yana tafsiri a jihar adamawa daga nan muka so mu zama mai shawara su me ya kamata mu lokacin muka fara tunanin a bude website na kungiya sai da al'umma za su san me ne kungiya biyu daga nan ya za mu yi mu tallafa wa marayu musamman da jiha ta da nake tare da shi yana tafsiri mu yi kira kira mutane don kawunan daga nan abin yake inganta shekara da muka yi sai da muka tura taimako muka samu taimako muka sa a sun kayan marayu ba ma'ana ba a saudi arabia kuma yana da mutane da bai ba a da da tura aka samu kaya mai kyau mai inganci a wannan shekara wani yaro da aka ba shi kayan ya saka kayan ne mai kyau za a ce sallar biyu sai wani yaro ta aka ce kayan kan da ya mai kyau wa ya ɗauka maka sai ce ni ai baba na yaro ƙungiyar izara ta ta yin wannan kaya izara ce domin Allah ta ce shekara da zuwa baba na yaro izara ta yin wannan kaya sai muka ce a ba a rima kada yin wani zai sarar shi ba ba kenan wannan gata da aka yi wannan yaro ya sa ya shawa don haka ya san marayu da ke hannunka ka ji tsoron Allah ka kyautata musu ka yi abin da ya kamata saboda ranka kai ma kake barin duniya ƴaƴanka suna marayu sai Allah ya sa a kula shine wallahi allazina law sadaku min khalqihim tu'likum bi akhar khafu alayhi falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida da gaskiya ina yabawa da irin taimako da yake fitowa daga ɗaiɗaikun mutane da mata da matasa da sauran al'umma kan wannan madadi na wannan taimako ina fata Allah ya saka da kai kuma babu shakka dole mu tsara jinjinawa da godiya da shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da ya zo wannan masallaci don budewa mun ce muna kira gare a kawo tallafi da taimako ga al'umma za a shiga wata ƙarfin ramadan a buɗe asusun ajiya na abinci don a samu sauki shugaban ƙasa ya amsa wannan kamar sati ne gabata ya fi da kusan ton dubu arba'in na abinci cewa a wara wa al'umma ka ce da gani ba kafin sadar jama'a sai minista na kanta sai buga nawa ya ce wannan kira da kuka yi yanzu shugaban kasa ya kira ni suna ya ba da umarni yanzu muna so mu san adadin masallatan ku da makarantun ku guda nawa don a zo na tura ba da irin hanyar taimako a masallatan da makarantun ku ba kuma ku kawai ba duk wani ƙungiyoyi ƙungiyoyin addini an ba da umarni ga ba ku. Kalu na kan kusa da zuwa ministan da kansa. Kenan idan ana ba da yin wannan shawara ana ɗauka dole ne musu addu'a dole ne ba su mutu dole ne musu fadin akwai shugaban kasa mana addu'a Allah ya sa adama lafiya idan ka tafi gamawa Allah ya haska maka ya sa ka ga wanda ke shi ne mafi alkhairi cikin al'umma ko da ba cikin yan siyasa ba ka ɗauko wanda ya kamata ya zo don ya ke amana da wannan kasa yanzu ake karanta mana cewa amana ɗin nan da muhimmanci karshen zamani za a sha masallaci amma a rasa mai amana da shi a samu ba sai a ce an ji a wurin Allah ya sa a samu mai amana da zai rike wannan kasa ya jagoranci a al'umma ya yi irin abin da shugaban kasa ya yi a ma bai da وما a على da zai أقول إن ذلك sai الأمر في من ذلك ta تأذوني cikin wannan lokaci da in Allah ya daga wannan Ramadan ya wuce ka kuma wannan Ramadan Allah ya da sabuwar gwamnati za a yi a Najeriya Allah ka sa mu sabon zuri kun fuska na Amin. za ka yi a kyau muna goma na ƙarshe mu yi amfani da wani dama mu yi ta'addu'o'i mu yi ta neman ainihin wato tallafi da taimako daga Allah subhanahu wa ala da fatan Allah da wakilin sarki ke gafarta mana gobe Allah ya ga marayu na Abuja na wannan majalisa karfe goma zuwa sha ɗaya na safe za a tara su a nan masallaci a raba masu tallafi da su yana ƙara kya da sauran mawadata ba kawai abinci za mu ba su ba mu yi ƙoƙari a ɗauki ɗaurin a cikin da in sun yi karatu sun zama mutane kirki al'umma za su ci moriyar kirki yana ɗaya da cikin abin da ya taɓa bayan cikin wannan tallafi na marayu ban ce mafarki na gaskiya ba amma ina mafarki kuma kowa na iya mafarki wani lokaci ga masu haka wani bawan Allah cikin mutanen kasar da na san mutumin kirki ne mafarkin da Allah ya ba shi aljanna bayan mutuwar sa'adu da Muhammad Allah ya ba ɗansa yanzu shi ne marin da aka na REA ruwan certification of report ne na ta ah, lokacin da yake TTS ake abubuwa ya yi hidima wa addini ina tunawa ya ce malam ina son gidan kowane malami musamman ya yi telefon irin telefon da ake da shi na kasa na jari masu da mutum ba sai ba su malam ya ba Allah da da sauran sai da yanzu kowa aka sanya mishi waya a gida sai da malamai za su iya sadarwa da junan in ana so a yi a ɗaya a Najeriya a lokacin da mun ɗaga waya a tura wa juna sai a yi ta waya a yi ta waya ya kamata a yi bayani ثاني ابن ابن تيمية وفقي يوم ما لم أن تنفجر بارك الله يا أخي أنا أنت من سيدنا وفقي إذا كان يرجع مثل ثاني يجوز زكاة الجنة مثل والله ما لك لا يمان الجنة مثل تو خالي كيف تمضون أنا أجيبي لكذا لكذا سيدي أكثر من الله بعضنا بل ما يبان الجنة wani yaro maraya na ita ɗaukar daga firamare da sakandar su har yake ke biyu za ne ya gama karatu da nan sai Allah yake dalilin wannan da baka da a cikin a cikin mafarki na da wani ina fatan Allah ya tabbatar da shi Allah ya gama shi wannan ya nuna cewa daga nan sai ci gaba da samun hakkin cewa taimakon taimako taimakon da muhimmanci دائما من ظهر لها استحالة وكافر لذيذ ساعتين في ذلك لذيذ في الحكومة رأي الكتب في اختلافات دعوا واجبين مساعد في تسكين مكاوى وراء وانا استفاد كله الشيخ محمد كبير الكوميدي كرم دعوة وانا توفيت ما تكرم الإبارة الأبارة أنت من دعوة خلا أخر ما تبقى مدينة دي مباركي منظم الله يا دواتي وانا أبوها كذا ka je ka yi bishara ka ce ɗan aljanna mutumin nan ya farke na ɗaya sai ya kama ma ya sake yin biyu annabi na ce na ce ka je ka ce wa ɗan aljanna na uku zai ce ya kamata in tambaya wannan mafarkin ya halatta ya samu abokin wasu kaje suka samu mufti na wancan lokaci aka kuka wuya ga irin mafarkin da abinci na yi annabi na cikin ke je unguwa ta za a garin makka ya gaya wa wani cewa shi da kasan ya halatta malamin ne ba da fasawa yake ai tun da ba wani mutum bane da saba Allah ya halatta ka je alhalin bai san mutumin ba amma da suka tashi ya rike neman gidan yana zuwa sai ya tafi gidan mutum ko da ya je wani samu mutumin yana wanke mutum a kofar gida ce mu baki gani a maka me ya kawo don yana son magana aka shiga faru aka zauna aka kawo shayi sai ce aboki na yi mafarki amma ba zai yana wani mafarki sai ce na yi mafarki da kai na tambayi wa ne ne kai aka ba mu kwatancin gidan ka sai da na gano gidan kuma sai da na tambayi malamai aka ce ba ne kan gaya mafarki manzon Allah ya ce mu zo gaya ma cewa kai ɗan gidan ne amma ban wani bawan Allah su ban gane ya rikice gaba daya ko da ya kusa mutuwa ne ke a'a annabi ne yake gaya maka ne mafarki daya na biyu na uku yake na ce ka je ka ce wani azana ne halin mutane shi sa na zo don daga manzon Allah cewa ka yana mutane amma muna so mu san me ya ɗabi'a me ya halitta yake to ni kun gani ma'aikacin gidan waya da post office da kare kuma sai na taso in yi sabo kuma ta fito nake yi in ɗauki fasinja don albashin ya baya da sana amma makwabci na ya rasu ya bar ƴaƴa ƙanana turan da ya mutu na ɗauki ɗawainiyar waɗannan ƴaƴa marayu ina kulawa da gidan in na ɗaukawar bashi na sai in raba rabi rabi sai in ba wa wannan gidan maraya rabi kuma in kula da iyali a cikin haka yanzu na aurar da kusan ƴaƴa biyu daga cikin ƴaƴansa mata da ya aure saura ɗaya yanzu mun sa rana ta aiki ainihin wato aure da su suka sa suka rubuce suka ce lalle ko maganar annabi ya tabbata manzo Allah ya ce ana wa kafi da fi da hasai saboda haka da wannan ne ka samu ainihin wato saboda haka ya kuma kulawa da wannan hankali marayu babban abu ne Allah muke ba ko ba mu ladan da mu da ku ba ke Allah ya ƙara sanya albarka da yawa ina murna da wannan ziyara a wannan majalisar albarka yan social media din kuma da sauri da ƙasa da ko'ina muna musu fata an kai Allah ya ƙara sanya albarka kuma kamar da muka bada rubuni duk inda ake tafsiri a duk Najeriya ba Najeriya ba da ƙasashen na wani Afirka baki ɗaya mun roƙi da a yi mana addu'a kan musamman Allah ya zama da Najeriya lafiya. wannan abubuwa da ke faruwa rashin tabbatarwar tsaro Allah ya kawo zaman lafiya siyasa da muke fuskanta Allah ya zaɓa mana shugabanni na kwarai duk wurin rufe tafsiri ana wannan alarama na san nan ma ana yi mana addu'o'i a cika mana da wani addu'o'i Allah ya sa cikin sarki ya amsa da cikin albarka kowa da bukatar sana'a sai Allah ya sani Allah ya biya mana bukatun mu baki daya Allah ya mu ladan wannan karatu Allah ya saka wa jagoran wannan tafiya a wannan zama a wannan majalisa da sai da yake kokarin da yake gudanarwa yake bayarwa sauran mataimaka da suke taimakawa wurin wannan tafsiri karfafawa da zuwan na cikin abin da ke kafa mun ne karantarwa al'alim wal muta'allim sharikan wala khayra fi ta'lim saboda haka da mutane da suke sauraro da mai karantarwa su ana tare a cikin lada to Allah ya ba ladan baki da Allah rahman da kashi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تعاون لكم الخير غالبا kakkar masu zama da duniya lafiya